zanaiza jingaryo ya jingaryo ka a bara abara zanaiza nga njingari buko ga bara no tilasi foyo gono tilasi foyo ka de boro kuna foyo tunu nara ya talisi boro cinni kangayo na tunu nara nga to ya si kan duku te ngano macai foka na buko disi leman mojine bu kodi a bongomadu kogono alqibla ŋwene kamme gumo kamme a ceyoma gono alqibla ŋwene kamme wo kamme de a kwe bara harborononi lima nkei no a bongo jere da bara wiboro ankei a ga binni binni jere to ndu ko jinga diteno na allahu akbaru taaci deya boro ngun kamme hin kazano allahu akbar kurutteyo do de har boro moci allahu akbar sim man kamme za e ka boro doma man kamme zaɗiɗ allahu akbar taciri kurpeteyo do deya allahu akbar sinti banna fatihano no allahu akbar hinkante banna برما الصلاة تي أن دبس صلى الله عليه وسلم zanga moya sika ko salati tettiya kuna allahu akbar hin zante banna borma cei fo ka a ŋmare bu se na bine fo wato ŋmare ma bara bine fo bo ŋona a ŋmare ase ŋa war ka a bisa ŋmare yidi kuna ŋanon bara ŋmare yo ka andibi sallallahu alaihi wasallam a cei fo ka a te ka ŋmare bu kose an bara ŋa dino boron ba ŋmaren na bu kodi se ngadibanna allahu akbaru tacinte banna se akwema kai cene jina to sari karuka sallama guda fote akamme gumo kamme to amada bine ka bara ana sallama hinkante tontonu de yatali si domi hadisi foyo kuna zangayaka to de aka bara waibaraya kunu jeri yunga kunu di asara kunu di kam deya andu kabara sadi kunu di ana handu taci daliko deya mjingari agano tumi hadisi kanta ka kunu ka bara akam mjingara agano sadi kamare kunu di anyan na babese ilkuyaman kosu ka ma nsisibi yano kwene sariya gono majingari bukoga bukoka a bara anak wato asi nun kan bajingara gadi an bara buko gunu nungumani mani horkayo ngi majingara gan gunu nungumani de a bara na jingar buko di a ganoya zanka andibi sallallahu alaihi wasallam a ace ifoka a jingari kwi fokance annajashi a jingari a gaya ngam najashi di gunu kpara ngani ngan debi sallallahu alaihi wasallam a gunu kpara ngani ya nga jingar di kuna saka zama de bakuru pai zama bayo kuru a bara nga diya buku se ya buku ka duwa zama nga diya bisayo ase domin annabi ciyoka ci sallallahu alaihi wasallam kati dede buko fosi ka zama gara ga kan bara silamayo zama din haimato borozon fo ya burodi kurpai nce ifo kan bo seto a ase no de ce ifo kan seto di mara ase fa sedin norkwe kpebiri ace na ana setodi ana tanse to ngadi banna hini si boro wace ifoka no jingari cifiri bukoga dumi innorkoy kwibe ciyo kati qur'ani kuna ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون